jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na juma'a yammacin sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 daidai da bakwai kenan ko ga watan uku shekarar bature 2026 shida ne? shida ga watan uku wannan shine a darasi mai lamba ta 122 insha Allah a cikin jeren giyar a jilta ta tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa wanda muka yi wata ke da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji a inda in ba manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul bakara muna kan aya ta ɗari da hamsin da hudu za mu ainihin su sake sauraron waɗannan jerin ayoyi sai mu ci gaba daga inda muka kwana insha Allah Ana ramma daga wannan haifu halatta na ƙarshe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون نعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا نعم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بارك الله فيك دقوة ما فعل بركة إذا ما من تابع ودنا jeren نجير آيوي su ne muke tun ainihin wato kwanukan da suka gabata idan ba manta ba akan ayan da alarma ya fara karantawa nan ne muka ji bayani da ya zo umarni karo na uku game da fuskantar dakin ka'aba a ƙarshen ayan sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wali utimma ni'mati alaikum mun ji cewa Allah maɗaukacin sarki ya bayyana wannan hukunci ne kamar yadda ayar ta zo da shi domin ya cika ta ni'imarsa akan bayinsa Allah mun gode a isa wannan ni'imar sannan Allah yake wa la'allakum tahtadun sannan kuma tabbas wannan zai ƙara tabbatar da ku akan shari'a Allah ka tabbatar da mu akan shari'a to sai Allah yake wannan ni'imar da muka yi ishara to ba wai ita kanta farawa kamar irin yadda muka cika wannan ni'imar a kanku, muka ce ku kalli alƙibla muka datar da ku akan shari'a haka kuma fa muka aiko muku da fiyayyen halitta annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga cikin ku yana karanta muku ayoyin Allah yana tsarkake ku yana sanar da ku wato alqur'ani da sunna sannan yana sanar da ku abubuwa na shari'a wanda a da ba ku su ba duk wannan daga cikin baiwan Allah ne da Allah ya mana haka Allah ya ci gaba da ambaton waɗannan baiwan ya ci gaba da ainihin wato ni'imta mu har sai lokacin da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to duk wanda bai karba wannan bai wanda Allah ya yi mishi ba to hakika ya tabe a duniya kuma zai yi asara a lahira Allah ya kiyaye to dan haka ne sai Allah ya ce mana fazkuruni azkurukum ku rinka tunani kuna ambato na kuna girmama al'amari na ni ma zan rinka ambatan ku zan rinka yin wato tuna ku dazu ina sauraron a ɗaya daga cikin malumanmu na musulunci malam Abdulrazak bin abdulmuslim al-abbad yana ainihin wato yin wasu ta'aliki game da ambatan Allah sai ya tunashe ni wani aya a cikin alkur'ani wanda yake a ƙarƙashin ayan akwai wasu ladubba na ambatan Allah guda bakwai to za ka ga ya dace da irin yadda muka ji bayanai da malamai suka yi mana akan wannan aya ta ambatan Allah ألا ما واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين a cikin wannan ayan malam ya fitar da waɗannan wato ƙa'idoji na ambatan Allah guda bakwai a cikinsu ya ce duk wanda zai ambata Allah to ya ambace su a bisa waɗannan ƙa'idoji tare da ƙa'idojin ambatan Allah suna da yawa amma wannan ayar dai ta fitar mana da su ku ji abin da Allah ya ce Allah ya ce wazkur rabbaka ka ambaci ka ambaci ubangijinka ba shine fazgurun din ba azkurukum Allah ya ce ku ambace ni to kaman ka ce yaya za mu ambace ka ya Allah sai Allah da kanshi ya karantar da mu ya ce wazfur rabbaka ka ambaci ubangijinka sai ya ce ne fi nafsika a cikin zuciyarka jama'a an fahimta wannan ne ko ma'ana a zuciya ne za ka tuna al'amarin Allah ka girmama shi ya zama kuma kana cikin hayyacinka a koda yaushe duk abin da kake yi Allah na ganin ka shine tuna Allah din shine ambatan Allah din amma ba zai yi kawai ka zo kai ta surutu da baki zuciyarka ma baya ganin girman wanda kake ambato kuma kace kana ambatan Allah wannan kana wasting lokacinka ne kawai Allah ya ce wa zkur rabbaka fi nafsi kun tuna abin malamai suka gaya mana a tafsirin nan kenan cewa ambatan Allah a zuciya yake tasowa sai zuciyarka ta cika ta tuna Allah sannan za a fara dawowa kan harshe kamar yadda zamu ji a cikin ayar nan Allah ya ce to kun ji na farko kenan uzkur rabbaka fi yayin fi nafsika a cikin zuciyanka sai ce ne sai ce tazarru'an sannan kuma kana mai kankan da kanka a yayin da kake ambatan Allah ma'ana ka zubar da kanka gaba ɗaya a gaban Allah kakkarin yi kana tunkawo ko kana yi kana ainihin wato hayaniya ko kana yi kana tsalle-tsalle so ake a ga alaman tabarruyi ai at-tazallul ka nuna kai ba kowa bane a gaban Allah jama'a an gane wannan da ko ba wai wanda zaka zo ka ce kana ambatan Allah kuma kana zabura ba a to wa kake zaburawa shi Allah kake son ka ka ka ka ka tsoratar kenan a zaka natsi ne dan ka gane a gaban Allah kake in kana gaban surikinka kana zabura ba natsuwa kake bai na magana kana ƙara sidda kai haka ne ko ba haka bane to sai Allah ne in ka zo gaban shi zaka rinka yi hauka hauka a'a Allah yake tadarruan mun ji wannan ko wannan aya alqur'ani ne fa sai Allah ya ce ne wa khifatan ai mukhafatatan ka rinka yi kana jin tsoron Allah shine ana ambatan Allah ne cikin tsoro bil khawf jama'a an fahimta wannan dake ko kana fadin kana tuna al'amarin Allah tsoron Allah na ƙara kama ka kana tunanin abubuwan da ka aikata wa Allah na sako idan fa Allah ya kama ka fa ba za ka tsira ba shine ma'anar bawa ya kasance wajen ibada da yake yi wa Allah bainal khawfi war raja'i as-sayyida Aisha a daidai wannan gaban ya taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana nufin mutum ya rinka zamowa cikin tsoron Allah yayin da yake saba wa Allah misali mai shan giya yana cikin shan giya sai ya ji tsoron cewa kada Allah ya kama shi ko mazinaci yana cikin zina sai ya ji tsoron kada Allah ya kama shi yanzu Allah ya ce ke magana wannan ba abin da ake nufi kenan ba ana nufin kana cikin bautan Allah ne ma amma kuma kana tsoro anya Allah ya karba kuwa maganan batun wai kana tsaron Allah kuma kana tsoro ba shi ake cewa ba anta ta'budu wa takhafu Allah yaqbalu amalak kana cikin aikin ne fa sallah kake yi addu'a kake yi azumi kake yi amma kuma kana tararrabi to kada fa muna cikin sallar nan kuma mun aikata wani aiki da Allah ma ba zai karɓa sallar ba shine wahifatan jama'a an fahimci wannan da ke ku na uku kenan wannan shine halin da ake son a game ambatan Allah ya bayyana a cikin su sai Allah ya ce wa dunal jahri min alqaw kaji na hudu sannan ba tare da kana ainihin wato daga murya a sanda kake ambatan Allah ba shi yasa kaga wannan akwai bambanci da na farko da Allah ya ce rabbaka fi nafsika ba wai ana nufin nafsu anan ma'ana kana faɗi da ba a zuciyar ce za ta girmama Allah yanzu ake maganan faɗi da baki domin ba maimai Allah ya yi ba to shi ma za ka faɗa da bakin sai aka ce kada ka ɗaga murya wata rana su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za su dawo wani yaki daga cikin yakokan shi da aka karo garin Madina sahabbai suka tuna irin nasarar da Allah ya basu kuma suka yi murnan Allah ya dawo da mu cikin iyalan mu lafiya sai suka fara daga murna suna Allahu akbar Allahu akbar suna ambatan Allah ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irba'u bi bi aswatiku. kai ku sassauta ku. innal ladina tad'u wanda kuke kira laysa bi asammin wala abkar ba kurma bane wa bibi bane yana jin da haka ku kira shi cikin natsuwa kun yadda ake ambatan Allah da haka idan ambatan Allah ya zo hakkan harshenka to ana son a rinka ganin motsin harkarka a harshenka wajen ambatan Allah kuma ka yi shi cikin murya kasa kasa wannan yake nuna kana girmama Allah amma ka zo ka ce kana ambata Allah kana Allah Allah haba wannan akwai raina Allah ma a cikin shi jama'a ana fahimta ko so natsuwa ake yi ka kankan da muryanka shi Allah ne yake kai haka wa dunal jahri min al-qawl na nawa kenan na hudu sai kuma yace bil guduwi wal asar ambatan Allah ba wai kuma lokaci ɗaya ka zaɓa wa kanka ba a'a gaba ɗaya rayuwarka ne tun daga safe har marinci haji inda ahlus sunna suke yin abubuwan su kamar yadda manzon Allah ya karanta ke a ne zaka ji suna karfafa maka cewa azkaru sabahi wal masa kakai wasa da su shine bil guduwi wal afar da sammako da kuma marinci rinka ambatan Allah mana a ganka kana cikin natsuwa ka tuna al'amarin Allah sai ka natsu ka rinka ambatan shi kana faɗin abubuwan da manzon Allah ya karantar da kai jama'a an ji guda shida ko sai Allah ya ce wala takun min al-ghafilin sannan kada ka zamo daga cikin gafalallu gafalallu sune suwa sune waɗanda suke cin ambatan Allah a cikin rayuwarsu gaba ɗaya wani kwata-kwata da safen nan tun da aka wayi gari ba zai iya tuna sadda ya ambata Allah ba yaushe ka zauna kawai ka tuna al'amarin Allah ka ambace shi kayi da tafan nan kayi da zaka fito gida to Allah ya ce kada ka zama daga cikin gafalallu gafalallu su waɗanda sun manta abubuwan da aka ce su rinka faɗi na ambatan Allah a cikin rayuwarsu ka farka daga bacci baka ambaci Allah ba wani kila da wakan shata ma ya tashi dai ni shata na tashi ka tashi ko za ka kwanta wallahi jama'a za su yi mamakin rayuwar da mutane ke yi fa wai zai ta Allah ya jawo mai da rayuwar shi ya tashi ya fara ambatan Allah wai sai ya tashi da waƙe-waƙe wani ma waƙan wasu kasarai zai tashi da shi wani zai tashi ne da ashar sai shi shege dan banza ya tashi kuma duk abba abba ya kai bawan Allah To Allah ya ce la takun min al-ghafilin da haka baka gafala daga ambatan Allah sanda ka tashi bacci zaka shiga ban daki kana yin azkar ka fito daga ban daki kana yin azkar ka zo za ka ɗauki riganka ka sanya ka ambaci Allah ka je ka tsuguna za ka fara alwala ka fara da sunan Allah ka ƙare alwalan ka cika shaida addu'a da annabi ya karantar ka fito ba ka tawo waɗannan su ne lokutan fa da aka cike maka rayuwanka ka ci gaba da suna Allah don kaka zama da cikin gafalallu to gafalallu guda nawa muke da su yau zama za ka shiga masallaci sai da aka karantar da kai abin da za ka faɗi za ka ainihin wato yi sallah sai da aka faɗi ne za ka yi haka ne ko ba haka bane jama'a to jama'a mutanen an gafala ko ba gafala ba an gafala to Allah ya ce kakka zama daga cikin gafala ne. Kaji waɗannan su ne ka'idojin ambatan Allah to in kai wannan ne fa Allah ya ce to ni ma afurku ni ma sai in ambace ka to ba wai zaka kirkiro wa kanka wani ambatan Allah ne da bai da asali ba ka zo ka ɗauka cewa wai kuma dole akan wannan ne zaka samu lada kuma akan wannan ne ma zaka rinka auna masu zikiri da marasa zikiri wanda a da Aisha ko tana cewa manzon Allah ya ce man ahdatha fi na haza ma laysa minhu fa huwa raddi shi Allah ba a burge shi dan an kirkiro abu a ana mushi biyayya ne da abin da a yi shi Allah jama'a an gane ko Allah ya sa mu dace fa Allah da ya ci gaba da tuna mana waɗannan nemomi sai ya ce ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya ku nemi taimakon cin nasarar rayuwanku da cin nasara bayan wannan rayuwa ta duniya da kuma samun aljanna ta hanyar haƙuri da sallah Allah ya ce lalle Allah yana tare da masu haƙuri to sai muka zo kan ayan da muke ta bayani akai wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun bayan da muka gama jin darajar mutuwar shahada da falalan wanda ya mutuwar shahada da irin abubuwa da Allah ya tattalawa wanda ya mutuwar shahada na falala sai muka ji ashe akwai wani sarƙaƙiya da ko da mutum ya yi wannan mutuwar to tana fa iya jawo mishi matsala shi ne muka tsaya muke tattauna an tuna aiko a nan ne muka fara jin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce di yadda mutum ya samu wannan darajar mutuwa matukar ya mutu da bashi to akwai sauran magana akwai sauran rina a kaba to har muka kwana kan wani hadisi da muka karanta wanda kamar yadda na gaya mana hadisi ne hasan jama'a an gane ko hadisin da muka kwana kai hadisi ne hasan ya tabbata shi yasa na dauko mana cikakken lafazin hadisin dan ma mu ji shi dan jiya na ce wasu malamai na raunata shi ko to kada ka dauka cewa hadisi ne mai rauni manzo Allah ya na rantse da wanda raina ke hannunsa da za a kashe mutum a filin daga a ƙara dawo da rayuwar shi kun tuna waɗancan shuhadawun da suke cewa Allah ya baiwa 'yan baya labari ko to amma manzo Allah ya ce shi wannan da zai sake dawowa a ƙara kashe shi karo na biyu a sake dawo da shi duniya a kashe shi karo na uku ga ya samu darajar mutuwar shahada sau nawa sau uku amma manzo Allah ya ce wa alaihi dainun amma duk da haka akwai bashi akan shi ma da kalal jannata wallahi ba zai shiga aljanna ba hatta yuqda anhu sai fa an warware wannan matsalar bashi to bari ku ji lafazin hadisin hadisi ne hakan kamar yadda muka ce al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi a cikin a sunan ɗinsa haka limamu ahmad a cikin musnad ɗinsa da haka na zaɓo mana ɗaya daga cikin lafuzar imamu ahmad guda uku wanda ya zo da cikakken bayani zan karanto mana imamu ahmad ya karɓo hadisin ta hanyar muhammad ɗan abdullahi ɗan jahash wannan muhammad ɗan abdullahi ɗan jahash ɗin nan ka ce ɗa ne a wajen matar manzon allah wannan zainabu bintu jahshin da muka yi kissanta matar da Allah ya ce yawa Allah ya ce ma zaidu ya sake ta shi aura ko to ita ce zainabu dan ai ai mahaifiyarsu to ita ma kaman ka ce wato a jikan abdulmuttalib ce ina fatan jama'a an gane to wannan muhammad din shi yake ba mu labari mahaifin shi to dan uwan ita wannan zainabu ne kaga kaman ɗa ne gare take kenan ko yawwa to ne yake ba mu labarin hadisin nan da aka shi yana daga cikin sigaru sahaba dan karami ne a lokaci, amma bari ku ji abin da yake yace kunna julusan wata rana muna zaune bi fana'il masjidi a harabar masallaci irin filin nan da yake gefen masallaci ko ga nan da kanshi ya ƙara bayani Ya ce haitu tuba'ul janaiz idan ma za a sallar jana'iza a nan ne ake kawo jana'izan a ajiye kamar ka ce ana shan iska kenan a wajen ko wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama jalisun baina zaharanaina yace manzon Allah a lokacin yana tare da mu da shi muka yi wannan zaman me ya faru yace muna cikin zama farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu can sai muka ga manzon Allah sai daga kai ya kalli sama haka irin kamar wani abu ya faru kibala sama annabi ya kalli sama fanazara da ya kalla sun mafata a ra'asau kawai sai na ga manzo Allah ya tsidda kai sun masa'ata a basarau sai manzo Allah ya tsidda kallonsa da ganinsa wawa za a yada hu ala jabhati yake sai na ga annabi ya ɗaura hannu a goshin shi irin kamar matsala ya faru kenan irin yadda zaka ga mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi an fahimta ko to kwatan kwatan haka yace sun makala da yi nan ma da kanshi ya faɗa sai na ji manzo Allah yana cewa subhanallah subhanallah to da muka ji haka manzo Allah sai ce ma nazala min ash-shadid wannan wani irin tsanani ne kuma abinda aka saukar mini wani al'amari ne haka mai tsanani qala wannan Muhammad dan Abdullahi dan jihar shi ce da muka ji manzo Allah ya shiga wannan yanayi fasakatna gaba ɗaya sai kowa yi kowa yi la'asar yace kai kowa ya tashi sakar sakar sakar kowa ya gaba to kai ka zauna wani tsanani ya fada a kanka kana ji manza Allah na cewa wani tsanani ya sauka yace wallahi haka muka ki dawowa mu yi magana da manzan Allah har dare yace fatakatna mana haka muka uni ba mu cewa manzan Allah komai ba wa na haka muka kwana ba wanda ya cewa nabu komai falam naraha hairan hatta asbahana muna ta jin muna ta jiran mu ji me annabi zai faɗi da kanshi da haka ba wanda ya samu natsuwa wallahi haka muka kwana cikin tararraji kuma annabi bai ce wa kowa komai ba yace da gari ya waye bacci rabi da rabi wasu ma basu bacci ba sai muka sake fitowa mu ji to ina za a tashi kuma ina aka kwana ina za a tashi an fahimta ko qala qala muhammad shi wannan Muhammad din da yake dan gida ne yace ni ne ma na je na samu daman in yi tambaya wala Allah ka kaddara manzon Allah yana ɗakin ma shi kenan ko a ranar yace da gari ya waye da ba. fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mat tashdidul ladhi nazal kace ya manzo Allah wai lafiya menene wancan tsananin da kace an saukar ne jiya tun jiya ba mu samu natsuwa ba da manzo Allah ya buɗe baki kala sai ce fidai wallahi akan batun bashi akan matsalar bashi aka saukar da wannan tsananin menene to bayanin sai manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu ke annansa law anna rajulan qutila fi sabilillah da za a kashe mutum a fagen daga wajen ɗaukaka addinin Allah tun ma'asha sai a sake rayar da shi thumma na fi sabilillah a sake kashe shi a filin jihadi thumma asha a sake dawo mai da rayuwar shi ya rayu thumma na fi sabilillah a kuma kashe shi wajen ɗaukaka addinin Allah thumma asha wa alaihi dainu sai a tayar da shi ranar tashin alkiyama amma sai a tidda ya mutu da bashin wani zala ce ma da halal janna sam ba zai shiga aljanna ba hatta ya na gainahu sai fa ya biya wannan bashin in ka ganshi shi ya saka kafa ya shiga aljanna to ya biya wannan bashin da ke kan shi ne to kuma ka ji bashi kam idan mutum ya mutu da shi ya zai biya shi ma huwa alhasanatu was lada ne kawai da zunubi to kai ka faɗi wannan matsalar bashi kenan kamar yadda muka ce to ina kuma ga wanda ya mutu da haƙƙin wani to bari muka ci gaba da jin bayanan da malam Abu Abdullahi ya kawo al-Qurtubi yace warawa Abu Huraira haka al Abu Huraira shi ma ya rawaito hadisi shi ma wannan hadisi ne sahihi kamar yadda zamu ji daga karshe wannan kuma al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da wasu malamai hadisi ne shi ma tabbatacce qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah suka fata gare shi yace nafsul mu'min kun ga ran mu'mini mu'allaqatun wallahi rataye shi ake yi a wani waje akan ne ma kana alaihi daini matukar akwai bashi akan shi za a je a rataye ran shi ne kawai amma shi ba zai shiga cikin aljanna ma'ana wannan bashin ya zama mishi katanga tsakanin shi da aljanna da haka sai a je a rataya shi akan bashi sai an biya wa qala abu Zuhairi, malam abu zuhair yace su ila yahya bin ma'in an hadha alhadith an tambaye yahaya dan ma'in ko ya san yahya dan ma'in ko malami ne wanda yake naqibi da yake sanin illolin hadisi me matsayin wannan hadisin fa qala huwa sahihun ce wannan hadisi ne sahihi ya tabbata haka annabi ya fada sallallahu alaihi wa alihi to jama'a yanzu mun gama jin hadisan da kuma irin matsalolin da ko da mutum ya yi mutuwar shahada amma bashi za ta jawo mushi da sai mana yace fain ƙila qila to yanzu da za a tambaye ka fa ya yadullu ala anna ba'd shuhada ila yadkhuluna al-jannata min 'ayn wannan hadisin yana nuna mana cewa wasu da suka yi mutuwar shahada amma ana bin su bashi ya nuna su ba za su shiga aljanna ba kenan a lokacin da aka kashe su mun dai ji shahidi daga mutuwar shi ake sa shi aljanna ko amma su waɗannan ya nuna ba za su shiga aljanna ba kenan wala takunu arwahuhum fi jawfi tayrin kama zakartu su waɗannan shuhada'un rayukansu ba za a ya shi a jikin waɗancan tsuntsayen da ke cikin aljanna ba kenan masu zuwa bakin wani korama su ci su sha sannan su je su kwana a cikin tukunyar zinani wannan su ba sa a ciki kenan wala yakununa fi quburihim kuma gashi dai mun ji an ce shahidai wato bal ahya'un haka ne ko tabbas tunda shahidi ne yana nan a raye to amma kuma mun ji manzo Allah yake shi kuma ba shi a aljanna to a ina yake kenan ya je fa kenan fa aina yakununa hadi mas'ala ina waɗannan shahidan ina suke kulna sai malam abu abdullahi kurtubi ce ga jawabin da zamu baka qad warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi akwai hadisi da aka ruwaito daga annabi jira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa annahu qala arwahu shuhada'i ala nahrin bibadil jannati yuqalu lahu bariqun يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية أرويتو واتو wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yace akwai wasu shahidai wanda su rayukansu to suna wajen aljanna ne suna a bakin kofa su ba su shiga ciki ba da haka nasa arzikin sai yan ciki sun rage sai a fito musu da shi da haka su sai su ɗan taba abin da ya sawaka a wajen wannan waje da za a ajiye su ana kiran wajen bariqul na fata an fahimta nan za a rinka kawo musu suna sa arzikin safiya da maraice to shi mal abdullahi ce fala'allahum ha'ula'i amma wallahu a'lam ina ganin to waɗannan shahidan da suka mutu da ba suka kenan amma Allah shine mafi sani tunda kaga ai karara annabi bai ce su ne wannan bako ko amma tunda an ce akwai wasu shuhada'u wanda ba a shigar da su aljanna suna waje ana kawo musu arzikin su kuma ga wasu hadisai sun ce duk wani shahidi da ya mutu da haƙƙin wani ko da na bashi ne haka ya kamata mu fahimta a ko ko da na bashi ne balle kuma wanda yake sama da bashi kenan ko to ba za su shiga aljanna ba yace to ƙila waɗannan shuhada'u su amma Allah shine mafi sani wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi daga hadisan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi ya jare shi da mahaifin shi kuma Ibn Kathir Ibn Kathir namu ne tafsiri da ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirin shi ya ce isnadi ne mai nagarta jawwada isnadahu ya nagarta isnadin Allahu a'lam ya kawo hadisin a karkashin ayan suratu Ali Imran wancan wala ta sabanna ladina kutilu ko sai malam yace qala al-imam abu muhammad bin afiya malamai dai har ila yau ba su daina tattaunawa game da ƙabiyan waɗannan shahidan ba wani malam mai suna abu muhammad dan afiya yace wa ha'ula'i to kun ga irin waɗannan shahidan tabaqatun wa ahwalun mukhtalifatun to suna mataki mataki ne kuma mabambanta yajma'uha annahum yurzaqun dukansu dai za a iya hada su jumla a ce ana azurta su sai dai arzikin wasu na ci a cikin aljanna wasu kuma a waje na fatan jama'an gani sai ce wa kan imam abu abdullah muhammad bin yazid bin Majal qazwini al-imam ibn majah shi ma ya fitar da wani hadisi a cikin ainihin wato sunan ɗinsa a ah, ya ce an sulaim bin amir kala samitu aba umamata ya kulu na ji sahabi abu umamata al Allah ya kara mishi yadda yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce shahidul bahri mislu shahidai barri wal ma'idu fil bahri kal mutashahhiqu fi damihi fil bahar wato wanda ya mutu a cikin teku to shi ma zai samu darajar mutuwar shahada kama wanda ya mutu akan tudu a filin daga don haka wannan fadarniya da yake yi a cikin ruwan teku to kamar yadda shi kuma wanda ya mutu akan tudu aka jina jina da shi ne a cikin jininsa wa ma bainal maujataini ka qati'i duniya fi ta'atillah abin yake tsakanin tekunan guda biyu to kaman wanda a duniya ne yake yi wa Allah da'a wa inna Allah azza wa jalla wakala malakul maut bi qabdi arwahi illa shahid al-bahr yace Allah ya wakal ya wakala mala'ikan mutuwa ya karbi dukkan rayuka amma banda wanda ya mutuwa shahada a cikin teku fa innahu subhanahu yatawalla qabda arwahihim Allah da kansa shi yake karban rayukan su wa yaghfiru li shahidil barri dhunuba kullaha illa ad-dayn ana gafartawa wanda ya mutuwa shahada a kan teku dukkan zunuban shi amma banda bashi sai ce wa yadda li shahidil a az-zunuba kulla hawa daina amma in ya mutu ne a cikin teku ya mutu wa shahada a teku har bashi ma ya teku shi to wannan hadisin shine ajiya nake ishara cewa bai inganta ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kyauta to matsalar da muka ce a nan ne za mu amsa tambayoyi da wasu suka yi akan cewa to yanzu ya al'amarin yake kenan har aka yi wata tambaya ita ma wanda insha Allah bayananta za su fito akan cewa to ina hukuncin yan damfara tun na da har na zamani wanda za su zo su damfari mutane su ainihin cuce su a cikin dukiyarsu su nuna musu ga wani abu kamar mai kyau sai mutane sun zura kudadensu sai a neme su a rasa sun tuna akwai wani bawan Allah da ya tambaya a nan ko da yake an samu wasu mutane wai kamfani ne daga Amerika ta san duk wani ƙarya sai a ce Amerika saboda an san mutane ba san america ba america da ita kanta tana neman yadda za ta yi da kanta ne tana neman me ake cewa tana neman mafita wa kanta shine wai za a ce wai suna kawo kuɗi kuɗi ya mutu yawa da haka an kawo ana ta san araba wa mutane to amma duk wanda ya bada dubu ɗari sai a bashi dubu ɗari sai ka ji ƙarya <laughs> to an ce su kuma masu bada kuɗin su bayan san banza to yanzu idan waɗannan 'yan damfara suka zo suka damfari 'yan son banzan nan ko jama'a to su ma akwai haƙƙi a wuyansu ko ko ba haƙƙi tun da banza ne ya kori wofi ko Allah ya kyauta to duk za mu zo mu ji insha Allah yanzu malam yake Asabi'a, matsala ta bakwai ad-daynu alladhi yuhbatu bihi sahibuhu anil jannati to wannan irin bashin da ake cewa zai tare wanda ya ci ya ci wannan bashin daga shiga aljanna amma shi ma sai mai ya ce wallahu a'lam ban fake haka abin yake ba Allah shine mafi sani amma a cikin abin da na karanta da kuma abubuwan da muka ji a bakunan maluman mu da kuma muka hada hadisan to shine Allah ya fahimtar da mu wannan muka fitar da bayanan nan amma hakikanin ilimin na Allah ne kun gane wannan togaciyar da yayi bari ku ji bayani sai ce huwa alladhi qad taraka lahu wafa'an wa bi. Shi ne mutumin da ya mutu da bashin jama'a kuma ya bar dukiya an fahimta amma da yi wasiya cewa a biya mashi bashi da ake bin shi ba har ya mutu wannan ne wanda ya mutu da bashin da za ka zama mishi matsala amma idan kana da dukiya sai kai wasiya dama manzon Allah ya riga ya ba mu shawara ya ce duk wanda yake fatan zai kwana ya tashi lafiya to kada ya kuskure ya kwanta a wannan daren sai ya rubuta wasiyoyi shi da haka a cikin wasiyar nan duk listin waɗanda suke bin ka bashi to ana fatan yana ciki to a ka'ida wanda ya mutu ya bar wasiya aka zo aka ga wasiyar cewa wani na bi na bashi a biya wani na bi na bashi a biya to wannan kam ana fatan in Allah ya daba shi ba zai zama mishi matsala ba shine irin wannan na baban jabiru da kuka ji ya kira ɗan shi yace inna alayya dainun faqdi akwai basu suka kai na kajiya kaga shi yayi wasiya jama'a ana fahimta ko da haka malam qurtubi yace yana ganin duk wanda ya wasiya idan ya bar wannan wasiyar kuma ya bar dukiya to idan ya mutu da bashi to magadan kimar maza su cika wannan wasiyan kafin ma a binne shi dan ka'ida shine ko da an binne shi ba a cika wasiyar ba to har yanzu fa yana cikin matsala kuma an gane wannan da kyau ko shi yasa ka ga manzon Allah idan ana bin mutum bashi ko sallah baya mishi sai an biya bashi to kuma Allah ma ya mana wannan ishara za mu zo kan ayoyin a cikin suratul nisa'i insha Allah Allah da kanshi da ya bayani game da gado da yadda za a raba kafin a fara taɓa gado mai Allah ya ce ba a bi wasiyyati wasiyyati yusi biha audain kun ji ka'idan kenan Allah ya ce waɗannan gadon fa da aka ce a jiya ba fa a batun fara raban gado sai fa an cika wasiyyan mamaci wasiya na bashi shine a farko duk da cewa aya ya zo a nabi amma bashi shine a farko abinda mamaci ya mutu ya bari sai an gama biyan bashi da ke kashi kaf ko da za ta cinye dukiyar ne duka sannan sai a kuma duba in an gama biyan bashin masha Allah to sai a zo kan wasiya na a ba wani kaza a cikin dukiya na kazan nan da bai wuce ɗaya bisa uku dukiyar ba ma'ana yana da wani makwabci wanda ya san mutumin kirki ne mabukaci ce dan girman Allah idan na mutu ne yadda muke da mutuncin nan da shi akwai tsohon mashin ɗina, ina son ku ba shi kyauta dan Allah to kuma sai aka mutu sai zan mamacin ya mutu yana da motoci yana da mashina kaga guda ɗayan nan dai ba ɗaya bisa uku bane ko to shi ma wannan wasiyar sai an cika idan aka gama da waɗannan to sai a zo a fara rabon gado haka ka'idar gado yake za mu zo kan ayoyin bashi In sha Allahu da rabon gado a can gaba watan wata rana da izinin Allah to kun ji wannan kenan da haka malam kurtubi ya ce duk mamacin da ya bar wasiya to shi ana fatan in Allah da, bashin da ya mutu ana bin shi ba zai zama mushi matsala ba kuna fahimta sai ce au kadara alal adai ha ah, yawa to wanda yake da ikon yi wasiya amma shi sai ya ƙi to wannan ne bashin zai zama mishi matsala abin da yake cewa kenan tunda yanzu ya san ana bin shi bashi kuma bai rubuta ba kamar yadda mafi yawan mu muke yanzu mafi yawan waɗanda ake bi bashi a cikin mu din nan yanzu in har ana bin ka bashi ka tambaye kanka ka rubuta wasiya akan cewa wani fa yana bi na bashi dan haka ko da mutuwa ta zo min yanzu ko an jima to ga dai nan biya akwai wanda ya rubuta wannan in ka san ka rubuta naka daga hannu kagance <laughs> mutum da ya biyu da kyar jama an gano wannan da kyau ko wallahi wannan haƙƙi ne a kanmu haƙƙi ne wannan wasiya Allah yake shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiya batun wasiya nan fa ba wasa ba za mu zo kan ayoyin wasiya insha Allah za ku ji yadda Allah ya karfafa batun wasiya saboda ba ko ba dan komai ba ko dan kan samar wa kanka zama lafiya a cikin kabari musamman wasiyar bashi wallahi kada kai wasa da shi duk wanda ka san yana bin ka bashi to ka rubuta to wannan shi zai yi maganin tambayan da kuka ji aka yi jiya cewa mutum ne ana bin shi basu suka yanzu haka da ya ji waɗannan nasoshin da irin matsalolin da yake tattare da bashi to sai ya tuna akwai wasu bashi ma yanzu da ya san suwa suke bin shi ba wallahi haka ne me yasa saboda bai rubuta ba kuma Allah ya gaya mana ka'idan karban baki a cikin Qur'anin nan zamu zo su ma kan ayoyi Allah yake idan ka dayan tu bidaini ladal musamman saktubu ku rubuta shi yasa ga waɗannan yahudawa da suka zo mana da hanyoyin wato mai da mutane maciya bashi na ƙarfi da yaji su ba za su taɓa baka bashi ba sai an rubuta ya yanzu ba na ana ta tallata maka shi za a zo a ce ai banki ne tana ba da bashi ba wani abu za ka biya ba kawai ka ci bashin haka za a yi ta nuna maka sai ka ci sai su sa ka a cikin tsaka mai wuya ba haka ba ne haka wallahi mutane su kiyaye waɗannan suka da ake ci barkatai ga yi yanzu an kawo maka shi zan sauki har a wayan kama za ka iya cin bashi to wallahi duk sunan su bashi na tuna mun yi karatu a abu da asuba aka faɗi irin waɗannan matsalolin wani ya ce to malam ba su suka nefa fa a kaji a shi wace shi mutane da yawa ina ba su ma sunan su baki ne ko za mu zo kan su ba Allah wa gizo kiyaye wato rikicin mu ne na Najeriya ya rikirkita mana abubuwa da yawa wallahi wasu abubuwan ana bayani sai ka ga to taya ka fita to kuma gara ka tambaye kanka taya za ka fita wallahi gara ka nemi mafita tun a nan duniya abinda annabi ma ya ba mu shawara ke to duk wanda ya san akwai wani abu da zai zama mishi matsala wallahi ya warware wa kanshi dan matsalar shine da zaran ka mutu fa ta kai ba lallai magadan ka maka ba wallahi wallahi da ka kowa zai fita batun ka ne sai a bakka da ka kai sai aikin ka to lokacin ne kuma ka fi ko wani lokaci bukatar taimakon kanka da kanka amma kuma lokaci ya koyi Za ka tun yanzu ka taimaki kanka idan baka taimaki kanka ba wallahi ina ƙara maimaitawa babu wanda zai taimake ka kana ganin waɗanda suke ma'aikata gwamnatin najeriya wanda suka yi bawi cewa sun sadaukar da rayuwarsu wa ƙasar su ne fa za su je kuma su sarayar da rayukansu a wajen bautar ƙasar amma gwamnatin ba abin da za ta yi to sai kai da bata matan da kai ba ko kun fahimta jama'a wa alaikum ku muna faɗin wannan ne don kowa ya samu ya tsira gobe alkiyama duk wahalar ta ƙare a nan wallahi in ma akwai wahalar ko ta ƙare a nan amma fa kakai na wani sahabi da ya zo yana addu'a yana cewa ya Allah duk wani bala'i da ka tattalan mushi a lahira ya gama shan shi a nan duniya annabi ya zo ya gan yana wani zazzabi mai zafi nabi ya ce wannan fa aka ce wani addu'a yake wa kanshi wai in dai Allah ya nufi zai mai azaba a lahira to ya gama mai azaba a yake kai yaro <laughs> baka san azaba ba sai baka san azaba ba wallahi azaba Allah ba wanda zai iya jure shi ka roki Allah kawai ya baka zama lafiya Allahumma hasibna hisaban yasira kawai wannan shine zaman ka lafiya amma wallahi abu daya da kai wa Allah na laifin Allah yake zai kama ka akai ba za ka iya jurewa ba da haka mu nemi Allah ya gafarta mana kawai to kuna ji da ma na farko wanda ake tsammatan bashin za ta zama mai matsala shine wanda ya yin wasiya da haka yau yau din nan kowa ya je ya shi ko kuma ka je ka biya bashin kawai ka zauna lafiya amma da zaran ka ci bashi wallahi ka rubuta in Allah ya taimake ka ka biya baka mutu ba sai ka je ka soke da hannunka shikenan kuma matarka ta da wannan littafin ƴaƴanka san da shi yanzu zaka ji a cikin hadisi annabi cewa yi wasiyan shi a karkashin matashin kai. wato ya zama wuri accessible position ka ajiye shi kada kuma ka yi wasiya amma kuma an kasa gano shi har yanzu ba a ba a ba ba mafita kenan ko da ka yi wasiya sai ka je ka dunkunye shi a wani hankaci sai ka je ka tona rami ka saka a ah, So me aka yi kenan ba za a san da shi ba amma ya zama accessible ina fatan jama'a gane kowa ya san da shi kana mutuwa shi za a fara ɗaukowa sai a duba to yanzu ka sauke nauyin kamar da za mu zo na biyu yace wanda bashi zai zama mishi matsala shine au qadara alaihi au ala al-ada'i falam yu'addi mutum ne ya ci bashi kuma Allah ya wadata shi zai iya biyan bashin amma saboda mugunta sai ya biya akwai irin waɗannan so ma babu akwai su har wani lokacin shi da yake jin bashin wala wani lokacin sai ya haƙura ka ana kai wani lokacin da mutumin da yake jin bashi yake bin wani bashi sai ya dawo ma yana tsoron ya tambaye shi cewa wani ina bashin da nake binka wala har tsoro zai rinka ji duk wani ana yi ko ba a yi shi kuma wancan yana sani har wani lokacin zai rinka dan posting ko ka tambaya ka gani ka ga yadda zan yi da kai wallahi to kaga wannan kadara ala alal ada yana da ikon ya biya ya ci biya wallahi in ya mutu a haka ya dawo kanshi matsala wannan shi ma shi ba zai sha ba an fahimta ko na uku yace awidanahu fi sarafin aw fi safahi ko kuma bashi ya ci wanda ba bukata yanzu kuma za a dawo kan ma'aikata gwamnati wanda komai aka ce bashi sai sai a sa sunan shi zai da bukata ba amma wai gani yake zai ci banza dama haka annabi ya faɗi wanda ya ci bashi yana da niyya in Allah da zai biya bukata ne kuma zai biya to Allah zai taimake shi har ya iya biyan bashi amma wanda from day one zai ci bashi ne ba da nufin biya ba wannan Allah sai ya hana shi hanyar biya saboda ta zame mishi matsala to shine irin wannan mutum kawai yana cikin rufin asirin shi da ya ji an ce an kawo wani bashi sai ke a sa sunan shi kuma kaga albashin shi duka duka kwaya nawa ne an taba bada labarin wani karamin ma'aikaci shine aka ce wai an zo an bada wani form na bashin ko ko rabin katan ɗin ne ko wani abu dai haka shine ranan baya nan da ya dawo sai ji labarin an zo da fom an cike ke kuma an tafi sai ce an cika mashi a tafi a kai duk ka karbi na kaza ka karbi na kaza har yanzu baka ya ce na ruwan ya ce billahi labi duk abin da aka kawo na bashi a sa sunana <laughs> to kun ji ko to don girman Allah abin da ba ka bukata me sai ka ci bashi wani saboda kawai riya zai je ci bashi yana kan ya abin da zai burge mutane kuma sau da yawa mutanen ma da yake iddiayin zai burge su shi ma sai bai san suwaye ba amma kawai sai na cewa kada mutane su ce ban yi ba suwaye mutanen bai sani ba abin da yake son ya ci bashin a kai bai san amfanin da za ta yi mishi ba Yin suke cewa people of now days they collect uh, uh, credit that they don't need to solve a problem that is not exist to impress people he don't know wannan shi ne halin zai ci bashin da bai da bukata ya biya bukatun da bai da bukatar sannan kuma ya burge mutanen da bai ma san su ba idan girma Allah ya amfani wannan bashin to wanda ya ci irin wannan bashin ya mutu bai biya ba to shi ma bashin nan zaka zame mishi matsala kun ji na uku sai ya ce wa mata wa lam yuwaffi kuma ya mutu bai biya bashin ba to irin waɗannan basussukan su ne suke jawo mutum matsala in ji malam kurtubi kuma za ka ga mafiya yawan mutanen mu waɗannan su ne irin bashin da suke ci to sai malam yace wa amma man dana fi haqqin wajibin lifaqatin wa usrin amma kuma akwai wanda tabbas wallahi ya ci bashi ne saboda bukata ba yadda ya iya ne ya buga can ya buga nan the only alternative da ya rage mai shine zai ci bashi kuma daga yadda zai ci bashin sai ka san wannan na biyan bukata ne dan abin da zai karba za ka ga bai kai ya komo ba amma yana fatan zai biya mushi bukata to wanda ya fi bashi saboda wani bukata na dolan dole saboda kuma talauci ne da kuma babu shi bai da shi ne an gane ko shi ne lifakatin wa usirin da tsananin rayuwa wa mata wa ya yatruka wa kuma tun da ya ci bashin yake ta faɗi tashi ya gaje ya biya wannan bashin amma Allah bai buɗa mashi ba akwai irin wannan ko tabbas akwai to ya yana cikin wannan faɗi tashin sai kuma ya gamu da ajali shi ila ma ranan ya ji labarin za a bada wani kwadugo ne sai ce bari mu je can ko Allah ya rufa mana asiri ya zo tsallaka titi sai mota ta buge sai ya mutu to shi wannan yaya <laughs> ai ya kamata a ɗaga mai kafa ko <laughs> to gashi malam sai ce, irin wannan wa mata walam yatruk wafa'an sai ya mutu kuma bai bar komai ba hasali ma yana kan neman komai din ne dan ya biya bashi to irin wannan fa inna Allah ana fatan Allah madaukakin sarki la yufbisuhu anil jannati insha Allah malam kuntu yace irin wannan kam in Allah ya da matsar ya mutu da imanin shi ya samu darajar mumini a wajen mutuwa to Allah ba zai haranta ma wannan aljanna ba da izinin Allah jama'a an gane wannan da ke ko me yasa sai ma da yake li anna ala sultani farzan an yu'addi an hudainahu domin irin wannan talakan wallahi bashin shi to yana tashi a wuyan shi ya koma kan gwamnati shi ha ga wani ya fara dariya ko ya an tabo gwamnati bari gwamnati da zo ta dakatar da kai kai ba ni dai wala ta dakatar da ni ba ina ba ta fahimta rawa da haka wannan haƙƙin bashin wallahi ta koma kan shugaba hadisi ne na manzan Allah kuma hadisi ne tabbatacce manzan Allah yake duk wanda ya mutu ana bin shi bashi yana cikin ƙoƙarin neman hanyar jiya Allah ya ɗauka rayuwar shi bai biya ba to haƙƙin bashin ta koma kan gwamnatin shi don gwamnati na daga cikin responsibility ɗinsa shine kiyaye wa mutane addininsu da rayukansu da mutuncinsu to daga cikin mutuncinsu kuma akwai basuka in ka san ba za ka iya biyan bashin talakawanka ba to kada ka karɓi gwamnati kada kawo mulki wannan shine condition ne amma kawai mutane sun zama barayi professional barayi kuma laifin tsarayi su cinye dukiyanku kuma ba ruwansu da ku kuma wai su ce wai bashin na kanku hai na kyauta to kun je wannan malam kurtubi ya magana da haka za ku dakatar da wani kurtubi za ku dakatar <laughs> a wijjana hufi sarata wa mata walam turu wa fa'an? فإن الله لا لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله yace li'anna ala sultan ku ji ku kare ji yace saboda gwamnati da shugabannin shi sarakunan shi to su ne haƙƙin bashin shi yake koma a kansu yace fardan kuma wallahi ba wai wasa ba wai mustahabi bane dole ne su za su biya an su biya bashin shi wannan fa ana maganar ordinary kawai ka, kai da kake shugaba wa wajibi ka je ka bincika wani da ya mutu ana bushe bashi eh nawa dubu uku to a biya mushi to balantana wanda yake ma'aikacin gwamnati wanda kuma yana cikin hidimar gwamnatin ya rasa rayuwar shi dan sanda ne shi ko soja to yanzu ba ma wai maganan bashi ba haƙƙin shi ma na pension ɗin shi da ake cirewa na albashin shi ake tarawa an ba iyalan ma to wace maganan wani bashi da ya ci kuma me zai sa ma'aikacin gwamnati ya ci bashi saboda ba a bashi abin da zai wadatar da shi na biyan bukatun shi ba Allah ya kyauta mana yace imma to ita gwamnatin ta iya cewa to ina muka samu kuɗi ta ina za mu biya yan yan yan yan yan ibn malam kurtubi yace imma min jumlatis sadaqat ba kuna tara haraji ba da zaka a ciki za ku je ai amfanin zakan ke nayi daga cikin waɗanda aka ce a ba su dukiyar zakka akwai waɗanda ba shi ya musu kasusu da aka ya mutu saboda yana neman biyan bashin bai samu ya biya ba ku biya daga can ai da aka ce ku tara rabanu ba aljihunku da iyalanku da matanku aka ce ku tarawa ba kuma ana fahimta ko su talakawa aka ce ku yi aiki da shi amma saboda rashin sanin haƙƙin da ke kan shugabanni yadda ake gogori wajen neman shugabanci kuma a nema a yin abin da ya kamata aunin sahanil gharinina ko kuma daga cikin wato waɗanda aka kama su ko aka samu na ganima dukiyan ganima da ake tarawa ba ana samun irin shi ba to ajiya daga ciki aw min al-fayl ko daga dukiyar fayl ar-raji'u 'ala al-muslimina wanda dama kan su musulman aka ce a kashe dukiyar kaji daga inda za ku biya kenan shi yasa ba wai kawai ku ta matsan talaka kuna ce su biya rabenu ba na zalunci mutum na dan sana'an shi ku hana shi abin da zai biya bukatun shi kuma ku kwace mai na hannun shi kuma ku ki mai komai da shi ku cire subsidy a mai ku cire a wutan lantarki ku cire a ruwa numfashi shi da rayuwar shi ma kun cire mai sauki Allah ya kyauta qala sallallahu alaihi wa alihi Bar ku ji hadisin kamar yadda muka ce ba wai ba wai malam kutubi ya faɗi magana ne na san rai ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace man taraka daynan aw daya'an fa ala Allah wa rasulihi duk wanda ya mutu ana bin shi bashi bashi fa irin wanda muka faɗi na ƙarshe ba irin wa'ancan ba ana bin shi bashi kuma yana ta ƙoƙarin ya biya amma har Allah ya karɓa rayuwar shi bai biya ba to haƙƙin bashin ya koma ga Allah da manzon Allah wa man taraka malan faliwarithati amma manzo Allah yake duk wanda ya mutu ya bar dukiya ba ma bukatar dukiyar shi magaran shi su zai rage shi kaga gwamnati na adalci irin na manzon Allah shi manzon Allah duk wani matsala sai ya ce a zo a same shi zai warware amma an bar jin daɗi kuma sai ya ce ku kuka gano ku je ku ci abu manzan Allah ba. wannan sallan ma da aka ce manzan Allah baya yi wa waɗanda ake bi bashi a farkon al'amari aka ce daga baya da manzan Allah ya samu wato ganima da dukiya a bai mali na musulunci tun a zamanin shi yake duk wanda ya mutu ana bin shi bashi a zo waje na zan biya mushi haka manzan Allah yake da haka sai malam Qurtubi ce. a ƙarƙashin haka wannan yana nuna wato gwamnati ita ce take da alhakin ta biya wa ainihin wato talakan da ake bi bashi a biya mashi bashi shi to amma aka samu gwamnati irin namu din nan wanda ba san haƙƙin mutane ba to ya za a yi ku magada sai ku yi marmaza ku biya wa mutumin Don wallahi in kuka ce yana kan wannan gwamnati wannan gwamnatin tambele take yi bata ma san abin da take ciki ba wallahi a ga mu ga juna mu gaskiya da haka ku je ku tseratar da mamacin ku kawai ina fatan jama'a an gane Allah ya kyauta to kun ji ta inda malam kurtu ya cike wannan magana sai ce wa qad zidna hadha baba bayanan mun yi karin bayani mai fadi na ainihin wato wannan babi game da batun mumini mutumin kirki da ya mutu da bashi yaya za a warware shi ne yace amma ba a nan ba fi kitabi at-tazkira a cikin littafi na at-tazkira malam kurtubi yana da wani littafi mai suna at-tazkira fi bayanin amwat wa ahala wa ahwalil akhira. a ko fi umur menene at-tazkira fi ahwalil amwat wa umuril akhira? littafi ne babba kusan ainihi wato shafuka 800 bayanai kawai yake kamowa game da abin da ya shafi mutuwa kawai mutuwa da mamaci to a nan ne ya faɗaɗa bayani akan wannan kabiya sai ce alhamdulillah godiya sun tabbata ga Allah to jama'a kun ji wannan shine kusan matsalar ƙarshe da malam ya kawo to sai mu dawo mu karkare da ainihin wato tambayoyi da aka yi wasu amsoshin da sun fara fita a nan ko cewa wanda ya mutu ya sa kanshi a irin wancan yanayi na bashi ya za a yi to kun fara jin yadda za a yi ba ma kamar yadda muka ce idan ya kasance yanayi da mutum ya samu kanshi abu ne wanda ya rasa mafita kamar misali irin mutum a ce ya ci a waɗannan basussuka na kamfanoni ko na bankuna ko na waɗannan bills ɗin na gwamnati yaya za a yi tana nan dai sunanta bashi ko in har cin bashin kai da ganganci to ba da kai ake ba amma idan ka ci ne da nufin kana son ka biya kuma kana ta kokarin biya har Allah ya dauki rayuwarka to kai ma ana fatan zaka samu wani rangwame rangwame kuma na iya zuwa daga Allah ta yadda Allah ya ga dama amma dai ka'ida shine duk wanda ya mutu da bashi ba zai taba shiga aljanna ba sai an warware wannan bashin malamai suka ce daga cikin hanyoyin da za a bi a warware bashin shine wanda yake bin ka bashi tun a nan duniya sai ce to na ji labarin wani ya rasu bashin da nake bin shi na yafe bashi shi kenan an warware ko kuma kamar yadda muka ce magadan ka su biya ko a samu wani mutumin kirki ya biya a madadin ka? kamar yadda muka ji sahabi abokata da ya biya wani sahabi ko to in kuma ba a haka ba aka ce ana fatan in aka je ranar tashin alkiyama ko Allah madaukakin sarki dai ba zai yi zalunci ba har ila yau da haka dole ka dai sai ka biya bashin amma idan Allah ya gaskata halin da ka samu kanka har ka koma ga Allah sai Allah ya sunkudo maka wasu ladan ayyukan da ka aikata sai ya baka lada masu dimbin yawa wanda za a biya daga cikinsa a biya ba su sukan amma kuma ba za a taɓa asalin ayyukan ka kyawawa ba to daga waɗannan ladan daga nan za ka warware bashin sai ya zama ka biya bashin kuma ka samu na tsira ba za ka zama wancan almuflis da muka ji ko da ta waɗannan hanyoyin ake fatan Allah zai warware mutum to sai wanda a yanzu haka shi bai riga ya mutum ba kuma yana ji cewa akwai wasu basussuka tabbas da ya ci yanzu bai san su waye masu basukan ba masu basukan kila su ma sun manta to shi kuma irin wannan malamai suka ce ya je ya ta yin sadaka yana ta nafilfili yana ta istighfari waɗannan ladan sadakar da nafulfulin da istighfarin shi ma sai Allah ya rinka tattara mushi idan aka zo ranan da zai biya masu bashi shi ma sai a ɗibo daga waɗannan ladan asalin ayyukan shi ma ba za a taɓa ba ta haka wasu malaman suka faɗa da aka kai yanzu za ka je ka yawaita ayyuka na lada da na firfiri wanda ake fatan su za su zama a madadin wannan bashi jama'a an ji wannan ko to sai na ƙarshe shine waɗancan 'yan damfara da 'yan san banza su kuma ya za a yi ina jin ko riga kun ba da amsa ko sai mu tsallake kawai ina fatan jama'a babu shakka dai duk wanda ya ci haƙƙin wani to wallahi sai ya biya to ya rage kai da kuma cin banza ya kawo ka to sai Allah ya maka hukuncin mai cin banza <laughs> jama'a an gano da kyau ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri ɗan uwa masu albarka lokacin mu ya kawo jiki kuma alhamdulillah mun samu mun kai gaban da muke son mu tattauna mana a ƙarƙashin wannan aya sai in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba daga kan wala nablu wan naku sai ka ji sauran hanyoyin da Allah ke bi yake jarabtar bai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am eh na'am yana cewa sai wani ya zo wurin shi

ce ya tura mijina yaƙi an kashe su yanzu ga shi an bar ni da marayu ban da yadda zan yi da su yaran nan yunwa suke ji kuka kukan yunwa ta sa dole na je na ɗora tukunya na zuba ruwa na zuba ruwa kawai yana tafa tafasa ba komai a ciki dan dai in kwantar da hankalin su ko da bacci ma ya ɗauke su ki umar ne ya jawo mu wannan bala'i Allah ya aiki a ki shiru ki shiru bai a wannan barin dawo inda a zamani ne aka ji wani yana faɗi a kan shugaba bayan yana da haƙi cewa za a kama shi ba ya da wannan rikin ku to umar da ce ina zuwa aka ce umar ya koma presidential villa ya koma da sauri sauri ya je ya taso matan shi first lady kenan to yanzu first lady ba gogaro za ta yi ba tana makalkala murya eh mu ne maryam eh, eh, tukunya wallahi bakin tukunya ta ɗauro a ka. jama'a gano wannan da kyau ko ce ga talakawan mu nan ba su da abinci wallahi shi kuma ya dauko gari a kan shi first ah, ah, person a kasar president number one citizen number one citizen ya dauko gari haka suka zo suka zauna ya hura wuta matan tana aza abinci yana zuba mata gari tana tukawa haka suka girka masa abinci mutanen nan suka ci matan na cike kai bawon Allah kai kan Allah ya maka albarka ina ma da ku irin ku ne nan. ba ta san shi ba shine yace to ke kin san abin da za a yi gobe da safe dan girman Allah ki taimaka mu haɗe da ke a wajen Umar kan ki zo fadar shi ta ce to ai shi kenan in dai kai ne kace zo zan zo amma in Umar ne ba ruwa na da shi gari na wayewa sai ba wa Allah ne ta taho tana zuwa kofar fada sai ta hango umar akan kujera sai ta fara rivers za ta yi ne nitsewa umar ya hango ta yake taho taho ba matsala taho eh ba wani ba matsala kawai Abinda da kai baki kuskure ba ta ce wallahi ban san kai bane Allah ya yi wa umar albarka Allah ta ta to dan Allah ku dubi shugabanni waɗannan su ne shugabanni masu adalci to amma wai yau wai a matsayinka na talaka an zalunce ka haƙƙin ka ma an kwace kuma an ce kada kai magana wannan wani irin zalunci a buge ka kuma a hana ka kuka ina ake irin wannan jama'a in ba gwamnatin demokradiyya ba Allah ya kyauta na'am akar wakalla na na'am amin ya ya kai eh haka har wannan gwamnati farkon wani an kwarawa da aka haka yake aka aka kira mu yadda da mu yi kwarai eh, kuɗa ya ake kan mutane eh. kun gane tambayar malam yana da matukar muhimmanci yanzu muka gama ji cewa idan talaka ya rasu akwai bashi da ake bin shi to hakkin ta koma kan gwamnati ko to yanzu akwai lokacin da gwamnati musamman irin namu da muke gani a Najeriya sukan ce sun ranta wa talakawa kuɗi su yi sana'a su samu saukin rayuwa gaskiya ne wannan kuma abu ne mai kyau inda ana tafiya a kan tsari to amma talakawan sai su ɗauka hanya ce gare su su ci banza shi ne magana ne da ake magana tabbas duk wanda ya ci wannan bashin hakki ne ana bin shi sai ya biya domin abin da ake cewa shi ne, haƙoƙin mutane ne aka tattara sai aka ba wasu don su samu su rage raɗaɗi su biya wasu bukatu Ko kai ma in ka cinye ka ci haƙƙin wasu ai da kai da gwamnatin duk iri ɗaya ai shi ne maganar da nake mana ishara da asuba muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah fa ba ya zalunci wallahi duk wani wanda aka zalunta manzo Allah sai da ya buga misali da yaron shago ko yaron aiki manzo Allah yake duk wanda yake da mai gida sai mai gidan shi ya zalunce shi wallahi sai Allah ya kwato mishi haƙoƙin shi a wuyan mai gidan nashi sai wani ya tambaya yake to shi ma yaron ya cuci mai gidan fa wallahi Allah yake duk mai sauki ne idan aka zo bazawa za a yi a faifai ga zaluncin da mai gidan ya maka ga kai ma waɗanda kai mishi sai a gwara wanda Allah yake sai a yi bayayya sai ciko ya biyo gattai Dan haka in kai ka fi cutan shi wallahi shi ma sai an biya shi ake shi idan shi ya fi cutanka bayan an gama kwatan maka naka sai kuma a biya ka wanda yake excess to haka fa wallahi nake jiye mana tsoro 'yan Najeriya duk waɗannan abubuwa da suke haƙoƙi namu da ya kamata mu bada da ba mu bada ba suka zame bashi wallahi fa Allah ba zai zalunci kowa ba idan muna jin muna da haƙƙi ita ma gwamnati tana da haƙƙi da haka sai ka biya to idan aka zo sai a gwada kai ma tsakanin haƙoƙinka a wuyan gwamnati da haƙoƙinta a wuyanka waye zai wa wani tuku ina fata an gane ne magana da aka duk wanda ya san an bashi bashin noma a zamanin wani gwamnati an bashi bashin covid-19 an bashi ya ɗauka ya ci banza ne waɗannan 'yan jari hujja suka ce sai ka amayo su to ga dai nan dai an fara amayawa din ko kuma an fara jin ba daɗi of course hakan yake kuma kai manzon Allah ya ba mu shawara dan ba ma ji ne mu ba manzon Allah yake addu huquqahum alladhi alaikum ku ku sauke haƙƙin su dake wuyan ku haƙƙin ku kuma ku nema a wajen Allah ya kwasan muku ya fi sauki kai ka je ka bi haƙƙinka da ake kai ma ana ka amma an gane wannan ko to kamar yadda nake mu tsarinmu ne a Najeriya komai a rikice yake da aka duk sanda za a karatun nan ka ga abin da wahalan fitarwa to Allah ya fitar mana cikin sauki wannan kawai shi dan uwa masu albarka na'am <laughs> na'am man wato haƙƙin wani a wuyanka cewa ko da bashi ne da yake da sauƙin mu'amala gashi ka samu darajar mutuwar shahada amma fa ba za ka tafi ba sai an kwato shi to ina ga haƙƙin da ba ma bashi bane wannan zalunci ne ma domin ba da aula wannan ya tsare ka daga shiga aljanna so mu dai yi kokari sakon karshe shine mu sauke haƙoƙin mutane a wurin kada ka kuskura ka bari ka tafi da haƙƙin wani gara kai a tafi da haƙƙinka sai ta ƙara maka kauri a lahira kai madadin kai a ramar da kai saboda wasu mun gane sakon ko Allah ya rufa mana asiri zama mu yi haƙuri na na idan mutum ya ci bashi da ya kasance akwai ruwa a bashi sai ya zo ya fahimci bashin nan ne akwai ruwa kuma ya tuba yana so ya biya in ya tashi biya ya biya da ruwan ne ko kuma ya biya iya wannan kuɗin ne a abin da za a duba yanzu shine ya karɓa bashi da ruwa ya riga ya aikata zunubin to idan ya tashi biya yanzu ba shine determinant ba me karɓan ne determinant shi ne karɓar inda ya tuba shi ne aka ce to ya karɓar iya kuɗin shi ban da ruwa an bai to amma kai da zaka biya ina za a zaka mai da kai da ne kai kawai za ka biya abin da ke kan gadon ka fita to ka ba da ruwan ka kara tuba tunda ko ka bada ba ruwan ba za su kyale ka ba ka ga baka tsira ba dole ka biya Allah ya kyauta jama'a musulmi ta Allah ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa ka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum